Very clear. Salatu ala Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'a bi sani ila yawmiddin. Alhamdulillah allazi hadana li hadha al-islam wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidil amin wa rasulil sakalain. وعلى آل المشرفين tare wa ashabi mutawadi na tare wa ummati har ummati alamin masu saurara mu duka ko ina kuke maza da mata manya da yara muna da gaida ku kwan lafiyan ku ko sannin da rana ko sannin da yini saboda bambanci lokaci da yanayi yanzu ba wani abu za mu ba game da batun bayani game da batun magani na bp hawan jini kenan da diabetes wato wanda sifiri ke kawowa kamar kan da yawancin mutane ke magana ba sifiri ba abubuwa da yawa na kawo shi za mu yi bayani bisa kan shi mu kuma ba da ainihi taimako wanda zai taimaki al'umma ban da shi kuma yana kuma taimakon kidney wato yana koda kidney wanda wanga kuma yana abun ga musamman guda uku ga ruwan wanda ke da wannan matsala ya duba wadanga abubuwa goruba kenan muna kiran shi goruba cikin hausa goruba a hausance muna kiran shi goruba amma za a same shi fresh fresh one ba busasshe ba fresh one goruba kenan goruba itacen alijanu kenan bai shi wanda ke da diabetes yake da bp yake da kidney problem kidney problem to ya yi kokari da wanga in allah ya sa zai samu lafiya da izinin ubangiji ba kuma sarwa ba na a taimako ne kawai ma al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka je ka bata manya-manyan kudade ko ki bata manya-manyan kudade ku zo ana ta fama maganin shi ke ga da mu ma cikin binciken mu kuma muka gani shi yana aikin shi both spiritual and physical yana maganta shi akwai wasu bipin nan akwai spiritual akwai diabetes spiritual akwai kidney problem spiritual to ko spiritual ne ko physical ne yana aikin shi zai magance shi allah ya yi wanga za ka samu ko ki samu wanga amma irin wa shi yasa na kawo na rika ba bushe shi ba danyi danyi Goro goruba kenan a goga ma bango wanda ake goga ma bango ko ka goga ma dusi in kika goga ma dusi ko ka goga ma bango in ka kare ko in kika kare shi ki doke shi danyen nan tun da kina tashi daga kwana ko kana tashi daga kwana sai ka ci in ka ci in ka kare ka ba da wasu hours kamar maximum of two hours bayan two hours nan sai ka ci namijin goro goro namijin goro ka ci guda uku ko ki ci uku in ba namijin goro ki samu farin goro fari kin ga wani goro fari kamar green green kalar rigar ga green kin ga shi kamar green sai ki sai wannan kuma ki aje in place ba namijin goro sai ki ci wannan in kika ci in kika kare ko ka ci ka kare akwai ruwa cikin shi akwai ruwa cikin wa sai ka doki ruwan ga da ruwan kubi kubi ruwan shi sai ki gama ko ka gama sai ka sha muka sha ka kare da 30 minutes sannan ka ci abinci za ki kwanta kuma ki haka inda David na ya yi serious ko bp na ya yi serious ko kidney problem na ya yi serious to ki kama ki sai diwa daidai ruwa daidai alula ya yi serious sosai sosai yana damunki matuka sosai sosai ko yana damunka matuka sosai sosai to sha yi sai jewa ka kama kana ta yi har lokacin da ka ji kamar ya bari ko har lokacin da kika ji kamar ya bari amma in bai yi serious ba in sabo sabo ne to in Allah ya da ba a taya ko ina shi ya kwanta da shi most especially guda biyun ga bp da diabetes yana kuma aikin kidney in bai yi west ba in kidney nan bai yi serious ba ana maganta shi na farko ke wanga shi biological aspect shi kenan spiritual aspect shi kuma wan ana magani da shi kuma na stomach ulcer the same thing amma wannan shi spiritual ne ka karanta fatiya guda bakwai ka karanta salatu annabi sallallahu alaihi wasallam guda bakwai in ka kawo sai ka karanta ya haku ya mubi ya haku ya mubi guda fi bisa kai sai ka ci in ka ci in ka kawo in ka ci ka kawo sai ki sha ruwan nan in kika sha ruwan nan ka kawo sai ki kuma sha ruwan kuɗi ruwa akwai ruwa cikin nan da ruwan ga da ruwan kuɗi in kika kare ki kare ruwan zamzam kuma ki sha sannan ki ci abinci da goro namijin goro guda uku namijin goro guda uku bin shi haka nan goro ba ke nan fresh wa amma dai wanda ya bushe dai ni dai ba san hanyar shi ba amma fresh wa ga shi nan danyi setup in ka yi shi ya yi green abin da ke cikin hanyar goro ba ke nan ruwan da ya samu ya taimaki dan uwanshi ba shi hanyar nan a yi kokari saboda akwai wasu ba su da kudin da za su je bp ba su da kudin da za su je sha'auna ba su da kudin diabetes ba su da kudin kidney waɗannan na first wannan ba karatun da za ka yi kai na second wannan shi za ka yi karatu ka manta ruwan nan an sha a kuma sha ruwan kuɗi aka sha aka kare sannan a ci abinci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh